kasan cewa Allah ta'ala yana ganin a cikin kowane hali kake kuma a dukkan abin da kake mun karanta ayoyin da kuma fassara ayoyin da imamu nawawi ya kawo mana a ƙarƙashin wannan babin a yau kuma za mu shiga cikin hadisai mala ce wa amma al-hadith amma hadisai fal awwal na farko an umar ibn khattab radiyallahu anhu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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتفج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأقلني عن الإنسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة الآلة رئاء الشاه يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم وأنا حديث شهرين حديثي kusan babu wanda bai san ba amma za mu yi sharhin sosai kila a kansa za ta kai ma ne ce amma hadisi na farko an umar ibn khattab daga sayyidina Allah ya yarda da قال يتي بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نن تكاني منا زوري أو جمع من الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وترانا إذ تلا علينا رجل سنوت يقول من شديد بياض الثياب mai tsananin farin tufat wato tufafin safari fat ba kura a kai shadidu sawadi shari mai tsananin bakin gashi babu kura a gashin amma la yura alaihi asaru safar kuma ba a ganin alaman dai tafiya a tare da shi wato alaman dai ba daga wani gari ya zo ba sannan wala ya arifu minna ahadun kuma babu wani wanda ya samu wato a cikin sa Ga shi ba ko amma ba alaman kura ta tafiya a tare da shi hatta da laka ila nabi sallallahu alaihi wasallam har ya zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ya dingina gwiwoyinsa zuwa ga gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wada kaffaihi ala fakhidaihi ya tsora tafin hannayensa akan cinyoyinsa shi wannan mutum wato ya tsaki hannayensa ya tsora akan cinyoyinsa ba cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasu malayan suka ce ya tsora ne akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ya Muhammad ya kai muhammad akhbirni an islam ba ni labarin menene musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an tashhada Allah la ilaha illallah musulunci shine ka shaida babu aunauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa tuqima salata ka da sallah wa tu'ti zakata ka ba da zakka wata suma ramadana ka azumci ramadan wata hujjal baita ka ziyarci ɗakin kabo shine ka je ka yi aikin haji in istata ka ilaihi sabila in ka samu kafarki zuwa ga aikin haji wato kana da ikon zuwa qala sai ce sadaqta kai gaskiya fa ajibna lahu sai muka yi mamakin wannan mai tambayan yas'aluhu wa yukadibu yana gaskanta shi yana kuma yana gaskanta shi in bai sani wanda ya kamata na'am in kuma ya riga ya sani to me yasa zai tambaya kada sai ce fa bai mai an imani ba ni labari dangane da imani menene imani kada sai al-tumina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan da Allah ta'ala ya saukar wa rusulihi da manzannin Allah waɗanda ya aiko wa yawmil akhir da kuma ranar lahira wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara na alkhairin sa da kuma na sharrin sa wato duk abin da ya faru a nan duniya na alkhairi Allah ne ya kaddara shi in na sharri ne ma Allah ne ya kaddara shi wato Allah ya san abin zai faru kuma ya rubuta a launin mafi kala sai ce sadaka kai gaskiya kala fa abin ne ayyukan ihsan ba ni labari dangane da ihsani wato shine kyautata aiki ko kyautata ibada kala sai ce an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta Allah ta'ala kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan kai ba ka ganin sa fa innahu yaraka ka sani shi yana ganin wato shine ka bauta wa Allah ka ji a zuciyarka kana ganin Allah ta'ala wannan shi zai saka kyauta ta aiki in kuwa ka bai samu ma to zai ka tabbatar wa zuciyanka cewa Allah ta'ala yana ganin ka don karkai ha'inci a cikin ibada ne kala sai ce fa birni an ba ni labari dangane da tashin alkiyama qala sai ce man mas'ulu anha bi alamin as-saki wanda ake tambayan bai fi mai tambayan sani ba mana da ni da kai duka ba wanda ya sani ba wanda ilimin sai tsara na wani akan abin da ya shafi tashi a alkiyama Allah ta'ala shi san yau alkiyama za su tashi qala sai ce fa birni an amaratiha an amaratiha to bari labari dangane da alamomin tashin alkiyama qala sai ce an talida al-amatu rabbataha daga cikin alamomin tashin alkiyama ku yanga ta haifi uwar gidiyarta wato kuyanga ta haifi sayyidanta ne ta shugabanci sayyidanta ko da haka mutum ya mallaki baiwa kuma sai ta zo ta zama sarauniya sai ya zama a wannan sai sayyidantan wacce ta mallake ta ta zama tana karkashin mulkin wata riwaya rabba wato kuyanga ta haifi mai gidanta idan bayi za su yi daga cikin alamun tashar kiyama bayi za su yi shugabanci wa an tarar kufatar kurat kuma za ka dinga ganin al'ufata marasa takalmi jan hatim marasa takalmi al'urata za ka ga wanda za su tsirara ke tafiya jan ari wato za ka mutane da da ko takalmi ba ka iya sawa saboda talauci kuma al'urata matsiraita ba su da kaya haka suke tafiya sai dai su ta ganye su rufe al'aurar al'adata fakirai wanda ba su da komai ri'a a shari mutanen ƙauye masu kiwon dabbobi amma a ƙarshe za ka same su ya tasawa wani fil duniya sai ka ga suna gasan ta ginin duka wato har sun shigo birni sun yi kuɗi suna ta dogayen benaye suna alfahari da su wani alamun tashi a kiyama ne wato mutane da ba kowai bane su su zama wani abu sun man talaka to wanda ya zo tambayar nan sai da fa da bisu maliyan sai na umar sai na zauna zamani mai tsawo ya zo a tarewa kwanan uku ثم قال sannan sai ce ya umar ya umar a tadri man sa'il shin ka san waye mai tambayar nan qultu Allahu wa rasuluhu al. sai nace allah da manzonsa su suka sani ban san waye mai wannan tambayar ba kala sai ce fa innahu jibrilu ai mala'ika jibril ne atakum yu'allimukum amra dinakum ya zo muku ne ya koya muku al'amarin addini rawahu muslim imam muslim rawaito hadith yace wa ma'ana talidu al-amatu rabbataha yanga ta haifi mai gidanta ko wacce ta mallake ta ai sayyidata ana nufin mai gidanta wacce ta mallake ta wa ma'ana wa ma'ana ka an takura tarari shi ne bayi da ake sadaka da su su yawa wai da ake saduwa da su A ta a mata surriyat har baiwa wanda ake sadaka da ita ta haifi bintan ya bisa biha ga yin shugaban wa bintu sayidi, wato yar shugaban fi ma'anar sayyid tana matsayin wato ainihin shugaba ne wakila gargaza sun faɗi wani wani wato za a ta mallaka bayi suna ta haihuwa idan mace wato mai gidanta ya sadu da ita baiwa sai ta haihu wannan ɗan ya zama ɗa ita kuma tana nan a baiwar to kaga ɗan ya zama kamar ne shugaban ta ke wasu kace wannan ne ma'anar hadisi wal alatu ala kuma al fuqara ana nufin talakawa marasa ku wa qawluhu maliyan yace da yace maniyatin nan bi mu Nawawi kai zamanan dawila wato zamani mai tsawo ya zauna zamani mai tsawo wa kana zalika fara wani ya kasance kwana uku ne kamar yadda zo a yau fa wato ainihin riwaya za mu koma farkon hadisi da yake tsala alaina rajulun wani mutum ya kullo mana muna da wani inda sai na umar tare da manzo Allah ta mutumin nan mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi ba a ganin alaman tafiya a tare da shi sannan kuma babu wanda ya kama a cikinsa wannan abun mamaki idan ba ko ne aka gata a ga kura-kura a sa musamman a zamanin da da ake tafiyar kafa ko doki ba wai kwanta ake da shi ba in kuma ɗan gari ne ya kamata a ce sun san shi amma babu kura a jikinsa tufafinsa fes-fes gashinsa ba irin ba kura sannan kuma babu wanda ya san shi to in nan gari ne ya kamata a san shi in ba kwaje kuma a ga alamar a tare da shi To amma su ba su gani ba shi yasa sahabbai suke ta wato ainihin mamaki amma lokacin da aka ce musu fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum ko amra dinakum za ka ce ai mala'ika jibril ne to shikenan sai mamakin kuma sai bushe. don laraba sun ce idza urifa sabar fa al ajab in ka gane sababin abu to mamaki abun nan sababin mamaki ko sai mamakin kuma sai ya bushe wato sai faɗi to da ka tuna mala'ika jibril ne ai ba tafiyar kafai ba da fukafukan sai taso daga duk inda yake zai jira a garin madina kaga ba maganar kura tare da shi kamar ka shiga jirgi ne daga wani gari ka je wani gari ba da ganin alama kura tare da kai to haka nan mala'ika jibril ya zo ko da ka sai wannan mamaki sai ya bushe amma wannan an kafa dalili da shi cewa ya kamata mutum duk inda yake ya zama mai kyakkyawan kamanni don wani aka ya zuwa kyakkyawan kamanni tufafin sa fari kal kaga mai kyau ke kenan mai farka gashin sa baki kirin babu kura ya tace kansa babu kura a tare da shi ba alaman dauda irin na matafiya za ka yi kamata mutum ya zama a rayuwarsa kar ya zama a cikin dauda ya zama mai tsafta ya zama tufafinsa mai kyau musulunci yana son wannan wasu ya baka fatahir Allah ta ya ce ka tsarkake tufafin ka zama mai tsafta ba a san ka zama mai kazanta domin kazanta musulunci ba ya son ya yasa ya shar'anta tsarki da ka ana son wato ainihin mutum ya zama mai tsafta shi yasa wasu masu hikima ma suka ce annazafatu min al-imani kuma ba hadisi ba ne tsafta yana da imani da musulunci ya zo da tsafta imam ali yana cewa hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainul rijali biha tu'azzu wa tukramu wa jadidu thawbika لا يضرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرمه ورفيق ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مسلم هناك abin nan yake ka kyautata tufafin ka ma mali furkudin ikon ka to da shi ne za a girmama ka a karrama idan kai mai tsafta mai riganka mai kyau to za a daraja ka ko da ba a san kai waye bane ko ba a san kai waye bane kuma shine adon maza ba da zina kuma mata yace sabon tufafin ka ba zai cutar da kai ba a addinin ka matukan ka ji tsoron Allah kana kiyaye haramun don ka sa tsohon tufafi kuma wannan ba zai kara maka daraja wajen Allah ba idan kai bawa da mujrimi in kana sabon Allah don ka zo kana sa tufafi kamar mai alamar tawafu ko mai gudun duniya wannan ba wani amfani da zai ba. Ba zai amfani ka wajen Allah ta'ala sai kai laifi ma ko shi nan ba za ka yi kima a wajen a wajen mutane ba za ka duk yake mai kazanta za ka so kai mu'amala da shi ko ya zo wajen za ka dinga Allah Allah ya tafi ko a tsawa da shi kai kana Allah Allah ku rabu to kaga mutum shi ke rage wa kansa kima da daraja Ko wani yake laqituha laysa lima kuntu alqaha أطوابها ركة والرجل حافية والدمع تذرفه min kaddi عيناه yace na haɗu da ita ina ma ni ban haɗu da ita ba tufafinta wasu masu dauka wasu masu ainihin wato marasa kyau jijjigaggu ga talauci ya sa tafiyar ta ma yana nauyi tafiyar ta ma yana nauyi za haka abin nan eh, siffa ta kazanta wala tana rage wa mutum je ba ɗaure ka aka yawon wuri aka hana kai tsarka ba ka da zai za ka ce ba kai tsarka ko da tufafin ka mai arhani wallahi ka wanke ka goge ka yi wanka ka shafa mai ka fito wallahi za ka yi kiwo musamman a ce kai mutumin kirki ne إذا المرء لم يدنس من الدهم عرفه وكل رداء يرتديه دائما baka ba ta mutuncin ka ba wala ko ka mai arhan inda kai kasa za ka samu daraja a wajen mutane saboda haka malaka yura dai na koya mutane irin siffar da ya kamata su dinga shiga ko musamman idan za a je wato ainihin wajen karatu a dinga yin ado a dinga sa tufafi mai kyau domin za ka shiga cikin jama'a ya malaka yura zo ɗaukar ilimi ne wajen malamin sai ya tsafta domin malamin kada ya ƙyamansa ka kai ma za ka je karatu za ka je inda ake karatu ko wani taro ka tsaftace tufafin ka babu wanda zai kyamace ka amma ka zama sai ka ga an akasa in za a je wurin karatu nan ne ba za a yi ba za a yi ado ba in za a je wani wuri ne za a yi ado za ka ga almajirin mu malam abin tausayi malam ga ta wuta ta yi duku-duku in an sa riga wai ba za a wanke ta ba sai ta mutu dai a nemi wata a kuma amma ba ran da za a wanke ta sai ta dauda har ta mutu dauda ya kashe ta sai a samu wata kuma sai a ka ita ma ba za a cire ta ba har sai ta mutu kaga wannan ai musulunci ba zai da irin wannan wannan kazanta ba wannan yana jawo musulmi kaskanci manzo Allah ya ce al-mu'minu la yuzalu mu'mini ba ya daukan kaskanci ya sa ranar juma'a aka ce kai ado a idi kai ado in za ka fita cikin jama'a kai ado kar ka zama mai kazanta manzo Allah ya ce in ka ci tafarnuwa ma kar ka je masallaci saboda za ka cutar da wani da warin tafarnuwa din wanda za a ce ba ka tsafta jikinka jikinka yana wari malamai suka ce husnul adabi fi zahir unwan husnul adabi fi zahir idan a zahirin ka ka gyara zahirin ka ka je wajen malamin ka ko ka je wajen mutane yana nufi batinin ma ya nuna akwai kyau amma inda zahirin ka nuna da kyau batinin ma yana nuna zahiri yana nuna batinin ma da kyau akwai ladabi a cikin watanin ainihin al'amarin ka to sai ce wa wada kaffaihi ala fakilai wato malaika ne da ya zo zai tambayi matsala ta kuma dangane da abin da ya shafi ilimi yana zo neman ilimi san da ya turkusa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya dingina ta zuwa ga manzon Allah ya tsora tafin hannunsa akan cinyansa wannan shine ladabi irin na ilimi in ka zo wajen malami za ka ɗauka to kada daga tsaye kawai ka dinga tambayarsa shi yana zaune kai kana tsaye kaga ba dabi a cikin abu haka babban mutum za ka yi magana da shi dai yana zaune ka tsoguna in a tsaye ne wannan babu matsala kai masa magana a tsaye amma in a zaune yake kan to ka tsuguna sawa'un gaishe shi za ka yi ko magana ka ji wani abu za ka tambaye shi ko na ilimi ko na wani abu to kai ma ka zauna kamar yadda ya zauna don mala'ika lilu baki kam ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaya. to tun da ya zauna haka ƙasa tun da ya zauna haka to sannan ya zo ya jingina gwiwoyinsa a jikin gwiwoyin manzala ta kuma ya tsora tafin hannunsa akan cinyarsa ko akan cinyar manzala ta wannan kuma yana komawa al'ada ne wataƙila a can ɗin girmamawa ne da ladabi a wancan lokacin ya zo ya jingina goyonsa da na mazara kama kuma ya tsora kafin hannun sa kan kinyan amma a irin yanzu malamin ka in ka zo fiya fiya ka zo ka tsuguna ka jingina goyonsa da nasa ka tsora hannun ka kan kinyan sa sai a ce ka rashin kuɗi <laughs> saboda al'adar mu ta saba wa ne ta saba wa irin haka ne amma dai zama a zama din kafin a fili ilimi shi kuma har al'adar mu abu ne mai kyau akwai girmamawa da darajawa nan ka zo mai tsafta inda warin ka da zai wato ainihin dame shi to ba daidai bane mutum ya zama yana cikin azanta a kowane lokaci so wannan shine zaman malami ko ɗalibi a gaban wato ainihin malami amma abin mamaki da ya zo zai tambayan sai ce ya muhammad ya muhammadu bai ce ya rasulallahi ba bai ce ya ayyuhan Nabiyu ba wanda an hana kira manzala ta sama da bayan sunan gaba Za la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba? kada ya za ku kira manzon Allah ya zama kamar kuna kiran abokanin ku ne ka ce ya Muhammad wanda suka zo suna kiran Manzala? a bayan gidansa ya Muhammad ubangiji ta ya ce me aktaru la ya in ba su da hankali ba su da wayo sun zo suna kira manzon sama ya muhammad amma nan kuma malaika biyu ya zo ya ya muhammad me kuka ce ya rasulullah ya nabi allah ya habib allah sai kira shi da irin wannan kiran wanda ubangiji tare da qur'ani bai kira shi da irin wannan kiran ba ya ayyuha rasul yake fa fada ko ya ayyuha nabi to malamai sun ansa wannan suka ce a'a ka shaidin da aka yi cewa kar a kira manzo Allah ta salawa da gayan sunansa suka ce wannan bai shafi mala'iku ba su mala'iku suna iya yin haka ne E, wannan eh, ladabi ne tsakanin mutane da mutum amma Allah ala bai kira manzo Allah ta sallama da su gayan sunansa ba don ya koya wa mutane yadda ake kira manzo Allah ta sallama amma ba wannan wani don Allah ta ce ya Muhammad kamar yake cewa ya Nuhu ya Adamu ai yi rage masa daraja ba so ɗanka ne komin matsayinsa za ka iya kiransa misali da gayan sunansa ka ce ibrahim ko musa ko da ne na cewa aka ramin nan aka ko gafar tamala ko ranka ya dade ko wani yalla ko da sauransu amma babansa zai kira sa da gayan sa to tana ubangiji subhanahu ta'ala da bayansa amma dai ladabi ake koya mutane na su kira manzala ta sama ko su kira shi da bayan sunansa to amma mala'ika jibrilu da sauran mala'iku wannan maganar ba ta shafe su ba ke sa su za su iya ya muhammad kuma in sun haka ba sai manzo Allah rashin kunya ba kuma za a ce sun masa rashin ladabi ba don kasancewar su mala'iku ne mun fahimta to da ya tambaye shi ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya kawo shi yace abin nan eh, yace ya rasul akwai akwai ala sai wa qala ya muhammad ahadni an islam sai ce ba ni labari dangane da wato ainihin musulunci menene musulunci abin da ake cewa musulunci shine al-islamu zahir lillahi azza wa jalla ani wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma al-islamu bima ja'a bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sami kauya ga abinda manzon Allah ya zo da shi gaba daya shine ma'anar musulunci ka sallama ka mi wuya ka yadda da shi to sai ya gaya mata rukunin musulunci maimakon a gaya masa a dunkule gara a masa dalla-dalla cewa ga abin da ake nufi da musulunci wasu abubuwa ne guda biyar wanda idan sun haɗu to su ne musulunci in an rasa su kuma za a rasa musuluncin gaba daya to ne ya fara da kalmar shahada yace an ta tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka shaida babu wata da gaskiya sai Allah ka shaida annabi Muhammadu manzon Allah shahadatu an la ilaha illallah ita ce kalmar islam ko ka ce kalmar tauhid kalma ta tauhidi kalma ta tsarkake ibada ga Allah subhanahu wataala kuma da ita ne ake shiga musulunci dole sai ka kafi la ilaha illallah kafin ka zama ka zama musulmi kuma da ita ne ake kare jinin mutum ba za a zuta shi ba ko da abun yaki ake kare dukiyarsa ba za a kwace masa dukiyarsa ba in an zo yaki ya dole a tsallake musulmi shi ba za a kashe shi ba za a kwace masa ba za a kwace masa dukiyarsa ba don manzala sun ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah وإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وإسلامهم على الله an umarce ni yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah in sun ce la ilaha illallah sun kare tunanan su da dukiyoyin su daga gare ni ba za a zuta jinin su ba ba za a kaɗi dukiyan su ba sai dai da haƙƙin musulunci in ka kashe wani sai a ko sai a ka a ko kuma in dukiya ne a ce ka kawo zakka ko kai wani barna a ce ka biya shi amma kai ba za a zo a kashe ka ba ko a kwace maka dukiya saboda kana faɗan la ilaha illallah sannan la ilaha illallah ita ce afdalu zikir zikirin da ya fi kowanne daraja shine ka dinga faɗan la ilaha illallah so da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi ubangiji ta ala ya bashi zikirin da zai dinga yi masa zikirin da ya fi kowanne sai ce ka je ka dinga cewa la ilaha illallah sai ce ya Allah ai duk bayan ka suna faɗan la ilaha illallah ina son ka bani wani abu wanda ni kare zan dinga faɗan ka ban yi ta lana maka babu wani sama da la ilaha illallah ba zikiri sama da sai ce masa ya Musa da a ce sammai gabaɗin su guda bakwai da masu raya su da ƙasai guda bakwai da masu raya su kanu fi kifati wa la ilaha illallah fi kifati mara bihin la ilaha illallah su zama suna bangaren sikeli da la ilaha tana bangaren sikeli da to da sai la ilaha illallah ta rinda yi to da kenan idan wannan kalma ta yi ƙarfi a wajenka ta zama ka inganta ta ka yi imani da ita imani na hakika tana faɗanta to za ta rinjayi dukkan zunuban shi yasa idan muka koma hadisul bidaqa wanda mutum ne ya je da fayil fayil tasa'in da tara da laifuka tasa'in da tara sai aka zo da fayilin aka nuna mata a gabansa ubangiji ta ala ya ce bayina sun zalunce ka ya ce ah, haka kai kayi wannan ayyukan ya ce eh ba wanda ya zalunce ka aka ce eh aka ce to za a auna wa'annan ayyuka da kyawun ayyukan idan wannan fayil tasa'in da tara ya rinja za ka tafi wuta in kuma kyawun ayyukan ka ne suka rinja za ka tafi aljanna Ta ka tambaye shi aka ce kana da wasu kyawun ayyuka da za a guda da su sai ke bayi da shi ya rude ya manta da la ilaha illallah yake bayi da shi aka ce a mun yi tare ce kana da shi ai ba za ga lunce ka ba kuma ya wani tsara zarafin tsarin yaro inna la la yazimu bi tsara zarar ne ka da kaje ko ba zara ne zaka ganci a alaka sai aka fito masa da kai kwa da wanda akwai la ilaha illallah ka shi kenan sai aka nuna masa aka ce to ga wannan akwai imanin ka sai ta ya Allah wannan takarda kwaya daya ina za ta iya da fayil tasa'in da tara shi na zama kar a ɓata lokaci a sai a gwada ba za su iya komai ba iya komai ba Allah ta ce a'a za a gwada yau ba irin duniya ba ne ba za maka wannan hukuncin ba babu zalunci yin aka tsora fayil tasa'in da tara a nan ɓangare aka ɗauko layi ya aka tsora a ɗaya ɓangare sai ga shi fayil layi ya lalata tarin jayi dukkan munanan ayyukan ka fayil tasa'in da tara shi ke aka ce tafi aljanna to kaga ƙarfin imani ke amma ba kowa ne yake da irin wannan imani ba ba kowa bane kamar da ibnu qayyim yace da yawa wanda suka faɗi la ilaha kuma za su shiga wuta wanda suka yi imani da la ilaha za su shiga wuta idan daga baya kamo da su a kai su aljanna a sai imani na wani ya fi wani ƙarfi ne kai la ilaha ka wata iri ce idan ba mai ƙarfi ba ne ba za ka rinjaye muna na ayyukan ka dole sai ka je wuta daga baya kuma a kai ka aljanna amma dai ka da imani ko dai da kwayan zara ne za ka shiga aljanna to da hadisi yake cewa man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya imani la ilaha zai shiga aljanna to da aka mu gyara la ilaha illallah mu dinka fadan ta ko muna zikiri da ita sai ce wa anna muhammadar rasulullah kuma sai ya ce da annabi muhammadu manzon Allah ne wannan kalmomi ne guda biyu ba za ka raba ɗayan da zai yi sai ake cewa kalmatan shahada kalmomi guda biyu na shahada in ka ce ashhadu an la ilaha illallah to imaninka ba zai tabbata ba sai ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in kai imani da Allah ba za ka imani ka ba sai ka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ka kalmar shahada ba ta cika sai idan ka hada da muhammadu rasulullah in ka ce la ilaha illallah sai ka ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahada illa bi الشهادة إلا بذكر صاحب الزهادة كما يجب الشهادة ba yadda za a yi kalmar shahadan ka tattika sai ka ambaci ma'abocin duniya sai ka shaida da mazala gudun duniya shine mazala ta kuma sai ka shaida shi manzon Allah ne wannan kamar ya tabbata a hadisi manzala kuma ya ce wallahi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa la yu'min bi illa dakhala an ba wanda zai ji labari na daga kuma na al'umma, ko bai huje ko ba na tsare sannan ya mutu bai yi imani da ni ba face ya shiga wuta illa da kalanda da haka don ka imani da Allah maka yi da manzo Allah ba wuta za ka tafi yasa hudu da nasara da ba su yi imani da manzo Allah sai kuma ba wuta za ka tafi duk da sun yarda da Allah sun yi imani da shi dole sai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine rukunin farko na rukunin imani na biyu yace ka tsaya da sallah wata kima sallah sallah kuma ita ce azumul ibada. Ibada da tafi kowanne imani kawai shine a gaban kalmar shahada ita shine a gaban ita ce a gaban sallah shi yasa ubangiji ta ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance wajibi ne akan mu'mini kuma abun sanyawa lokaci kowace sallah da lokacinta a za a la'asar magariba isha asuba sannan sallar ne ita ne farkon wanda za a fara auna aunawa a lahira idan ta cika sai a duba sauran ayyuka in bata shiga ba za a duba su za ka duk a ayyukanka babu mai muhimmanci kamar sallah in ban da imanin ka da yake cikin zuciyarka amma aiki na zahiri dai ba abin da za ka yi kamar sallah sai sa mutumin da yake lizintan masallaci yana sallah ko yaushe a masallaci magana kuma ce rana alkiyama yana inuwan al'arshi shi ba zai ji zafin da ake ji ko zufan da ake haɗawa za a karrama shi saboda ya dau abin da ya fi komi muhimmanci a cikin addinin musulunci bayan kalmar shahada ya kai shi da muhimmanci kuma ya rike shi gaba to da haka sallah ita ce alaman wato ainihin imanin mutum to da haka idan kana son imaninka ya tabbata to ka rike sallah ita ce ita ce babbar wato ainihin wato alama to sannan bayan farilla kuma ka dinga na fili-fili? domin idan farillan ka bai cika ba to za a cika maka da nafila idan nan ka bai shiga ba za a ɗauki nafila sai a cika maka wani rawasha za a duba fayakin ka ranar kiyama idan nan ka bai shiga ba sai Allah ta'ala ya ce zuru li abdi hallahu min nawafi ku duba bawa na yana da nafila ne sai a duba ka idan yana da nafila sai a ce to a cika ta masa nan da nafila to da ka sai a cika masa farin da nafila cikin nan sai a haye sai a duba sauran ayyuka to haka nan dukkan sauran ayyukan zakka za a duba eh, kana azumi kana sadaka in zakkan ka bata shiga ba sai a cika ta da sadaka haka nan aikin haji kai na nafila in farillan bai ba sai a hada da na nafila haka nan azumi kana ta tasawuri in farillan ka bai shiga ba na rawa rana sai a hada da tasawuri sai a cika maka haka nan dukkan sauran ayyuka wato wanda Allah ta'ala ya wajabta sannan yake wa tutiyar zakata kuma ka bada zakka shine rukuni na da aka sauke tauhidi sai aka shekara goma sha uku ana karantar da shi shekara goma ana karantar da tauhidi sannan aka shar'anta sallah a makka lokacin da aka isra'i da miraji sannan aka yi shekara goma sha uku an bar maka an da madina sannan aka shar'anta zakka daga baya aka shar'anta wato ainihin azumi a shekara ta biyu ta hijira dan da aka yi shekara tara a makka kuma aka shar'anta aikin haji za ka aka dinga bin su ɗaya bayan ɗaya to wannan sunan rukunin musulunci to da haka zakka dole ne ka bada ita bagi ta da ta kuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wato ka riƙi zakka daga dukiyar wanda zakkan zai da ta sa su zama masu tsarki a tsarkake ka da jide zakkan a tsarkake ka kuma da wato ainihin a tsarkake maka dukiyarka da sobin zakkan da kake bayarwa su da ka zakka dauɗa ne ake cirewa a dukiyarka idan baka bayar wato a dukiyar akwai dauɗa kuma kai ma baka samu tsarki ba ya sa aka ambace ta da zakka wajibi mu ce cire zakka amma zo aka daga Abdullahi bin Abbas yace duk wanda yake sallah ba ba da zakka ba za ka karbi sallar sa ba yace kaman ka imani da Allah ne baka imani da manzo Allah sallallahu ba. Nan ba za ka karbi imanin ka kaman ka bauta Allah ne baka kyautata iyayenka ba Nan ba za ka kaurare ka ba to za ka dole ne a bada zakka mu ubangiji ta Allah yace والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma kanattum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun duk wanda bai cire zakka ba to za a narkar da zakka ya ajiye kudin ba cire zakka dukiyan za a narkar da ita da wutan jahannama a zo ana masa lalar a goshinsa da gefe gefen jikinsa da bayansa a ce wannan shine abin da ka aje baka ba da zakkansa baka dan dani abin da ka ajiye ka hana zakkansa da dukiyar za a masa azaba duk da dukiya ni'ima ce a duniya amma a lahira za ta zame masa za ta zame masa azaba ya zo a hadisi za a maida zakkan abin da dukiyar ta ta zama macijiya a nan da masa wuyanka tana faran ka. za a cewa ana maluka wa ana kanzuka ni ne dukiyanka ni ne abin da ka ajiye baka ba da zakkan sama Ko da haka dukiyar sai ta zama wato masifa da bala'i wannan bala'in yana na cikin musulmi galibin masu arziki sosai ba sa cire zakka kananan yan kasuwa ne suke cire zaka amma manya-manyan masu arziki ba sa cewa don da suna cewa da a sani idan mutum bai wuce miliyan ɗari biyar ya mallaka ba ko biliyan ɗaya zai iya cire zaka na da imani amma mutum yana wuce haka kuma shi kenan kai wani daga miliyan ɗari biyar zai iya cire zaka ba sai ba da miliyan biyu da rabi in ya kai biliyan ya sai ga miliyan ashirin da biyar a ce cire miliyan ashirin da biyar ai za ka saya masa wata mota ko wani gida ko wani fili sai ka ka cirewa to shi yasa manya-manyan masu kuɗi nan da suna cirewa da an gani kaɗan ne ban ce duka ba ka cirewa ba akwai masu cirewa na Allah ba a karewa ko masu cirewa an san suna cirewa amma galibin su ba ka cirewa wani ma bai san iya adadin ga ba sai su je su musu fatawa ta ƙarya wai ka dinga ba da sadaka kawai shi kenan ka dinga taimako fi sabili zai zai tsaya maka matsayin zarka sai a zai tsaya matsayin zarka ai farin nan ka da yake ba na nafilan ka kun sauraron ka ba za daga sai farillan ya kyau za ka a na nafilan za ka wasu na tara wa kanka bala'i ne idan ya ji lahira kuma zai canza na kusa to bayan ka ka dinga yin sadaka na nafila dan mu banza da ka kuma ya man tasaddaqa bi idi tamratin min kasbin tayyibin wa la taqbalu lahu illa tayyiban taqabbala Allah ta'ala بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم كلوه حتى تكون مثل الجبل duk wanda ya sadaka ko da da dabino ne daga sana'a ta halal don Allah ba a karban sana'an haramun ko kai sadaka a banza in dai ta hanyar haramun ka same saka masu cin haramun wasu yi sadaka su je aikin hajji su je umra wannan ba zai taɓa kankare maka wannan laifin ba domin akwai haƙƙin wani aji. to sai Allah ya karbi zakkan a sadakan in don Allah kai ya kula da ita sai ka je lahira ka same ta kamar manya-manyan zuwa sai ka samu lada mai yawa manzo Allah ya ce wa suma ramadan kuma kai azumin ramadan shine rukuni na kudu domin bayan zakka an wajarta azumin wata ramadan ne a shekara ta biyu bayan hijira ban yi tare da yalarin amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kai wanda kai imani an wajarta muku azumin kamar yadda aka wajarta wanda suke kafin ku don ku zama masu tsoron Allah to da ka azumin ramadan wajibi ne kuma yakan sa mutum ya zama mai tsoron Allah manzon sa ce man kama man kama ramadana imanan wa tisaba gufiya lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya zanto ta ramadana yana mai imani yana mai neman lada za a gafarta masa zunubansa gaba daya wa man sama yawan fi sabilillah ba'ada Allah wajhu an nar 70 kharif duk wanda ya azumi kwaya ne don Allah za a nisanta shi daga wutar jahannama tafiyan shekara 70 in ka kara wani ɗayan kaga zai zama tafiyan shekara 140 a haka haka so da haka mutum ya dinga yin azumi na farilla da na nafila domin ya nisanta kansa daga wutar jahannama ya sa zuwa zo a jiti mu suyamu junna azumi garkuwa ne da zai hana ka shiga wuta rukuni na biyar yace wata hujjal baita sannan ka je ka ziyarci ɗakin kaba shine kai aikin haji ubangiji ta ala wajen ta aikin haji yace walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila wajibi ne mutum ya je aikin hajji matukar yana da iko shi yasa anan ma maza za ta in ta ilayhi sabila in ba ka da ikon zuwa maka ba wanda ka maka aikin hajji menene ikon idan a nesa kake zama akwai abun hawa kuma akwai guzuri mota ne za ta kai ka ko doki ko ko jirgin sama sannan ka da guzuri da za ka bar wa iyalanka kuma ka je ka dawo ka ce a can kuma ka dawo wannan aikin hajji ya waje ba kan idan kuma a kusa kusa kusa kake ko da kafa ne dole ka je aikin hajji in je kana da guzurin zuwa kana da lafiyan da kuma za ka je hanya kuma lafiyan ta kalau ba in ta'adda da in fashi dole ka kaje aikin haji za ka aikin haji wajibi ne ga wanda yake da iko manzo Allah ta inna Allah kataba taba alaikum al-hajj fa hujj Allah ya ta muku aikin haji ku je ku yi aikin haji sai na Umar yace wallahi da na ne in na tsawani ke jagoranta mutane aikin haji in je in zagaye cikin garuruwa duk wanda yake da halin zuwa Makka bai je ba in tsora masa jizya ce ma ku bi musulmi ma ku ba musulmi bane ba musulmi bane so in tsora masa jizya su dinga ba ba kamar inda kafirai za su dinga ba da jizya so za ga wani ya tsaya wa aure shi sai ya yi gida ko sai ya sayi abun hawa ko sai ya yi kaza kafin ya je makka ina ƙara ina fata a kansa lokaci kuma aikin haji da mutum ya san falalansa bai zai tsaya wa kawata ba manzon sama ce man hajja hadha albayta walan yarsu walan yarsu kharaja min dhunubihi ka yawma waladatu ummu duk wanda ya ziyarci wannan ɗakin ya je aikin haji bai fasikanci ba bai sada iyalinsa lokacin da yake aikin haji ba lokacin da yake harami ba ko yake cikin harama ba zai dawo kamar wanda mahaifiyarsa ta ce shi ba shi ba wani laifi a tare da shi kwata-kwata an gafarta ma kuma ne hadisi manzara ya ce alhajjul mabruhu laysa lahu jazaa'un illa aljanna aikin haji karbebbe bai da sakamako sai aljanna sakamakon sa aljanna ne to me kake nema sannan idan dukiya kake so aikin haji yana kawo arziki in kana tsoron talauki ne a dukiyar mutum tana albarka ne ya je sauke farali shi yasa farkon kuɗi in ka lura dan kasuwa ya fara tashi to da ya je maka ya za sai ka ga abubuwa suna bunƙasa kana ce masa alaji wani alaji wani sai ga abubuwan sun fi bunƙasa amma ka zo ka takura kanka kana da halin zuwa maka baka je ba to sai ka tsaya a wuri guda ba ka da wani kurjini a wurin jama'a don baka je maka baka zama alaji ba sannan dukiyar ta kwace ka ga ba ta wani albarka ko haɓaka saboda baka je ka sauke farali ba maza kuma ya ce tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunuba kama yan fi kiru khabath al-hadid wa dhahab wal fidda ku dinga aikin haji da umra aikin haji da umra yana kore zunubai da talauci kamar yadda zuga zugi yake kore tsatsan karfe da zinari da azurfa haka aikin haji yake kore maka ka da zunubanka to kaga idan talauci kake tsoro ba shi aikin haji kara arziki yake so bi ne na karin arziki ba na talauci ba ne wajibi ne mutum ya je matakar yana da iko in ya je na farilla kuma sannan kuma ya dage da yin wato ainihin wato na lafiya ya dage da lafiya kuma in a kusa kake ba dole sai kana da abun hawa ba don ubangiji ta lafi wa azzin fi nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya tina min kulli fajjin amin ya ga almala abin nan annabi ibrahim kai shela kace mutane su zo aikin hajji za ga suna zuwa maka wasu da kafa wasu da abun hawa suna zuwa daga wurare nesa nesa sai ana zuwa aikin haji daga da can kakanninmu daga najeriya ma sun je daga fari suna tafiya su je wannan kasan su sauka su ɗan yi noma su je wannan kasan har su dangana da maliya su shiga jirgin ruwa su haura su je aikin haji kuma suna dawa suna ɗan neman abinci har su je aikin haji kuma su dawo wannan duk ya faru to wanda tana ce kana da hali kuma ba za ka je ba saboda ka wajibi ne ka amsa kiran ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya kira ka idan ka samu hali to wajibi ne ka je wato aikin hajji to ina so ake cewa rukunin musulunci arkan islam kalmar shahada sallah zakka azumi aikin hajji manzala ta ce buniyar islamu ala kamfin shahadati an la ila, illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zakka wa wal hajji wa sawmi ramadan an yi musulunci aka abu guda biyar abubuwa guda biyar tauhidi azumi abin nan sallah zakka sai ce aikin haji fi azumi to amma azumi yana gaban yana gaban aikin haji kamar yadda zo a wannan a wannan hadisi to wannan in kana da su guda uku talaka ina yin su tauhidi baka da uzuri zaka ce ba za ka yi imani ba sallah baka da uzuri ko baka da lafiya sai kai matakar ka cikin hayyacinka azumin wata ramadana dole kai sai dai in baka da lafiya ne ba za ka yi ba to amma zakka da aikin haji sai mawadaci sai dai in a kusa da maka kake wannan ko baka da wadata za ta za ka je ko da talaka ne sai za ka in ka mallaki abin da zai cire za ka cire zakka ko na amfanin gona ko na dabbobi ko na kuɗi wajibi ne ka cire in ka mallaki abin da zai kai kamar ka sauke farani dole ka kaje kai aikin hajji to sai ke sai ce masa sadaka da manzalar kuma ya gaya masa cewa wannan shine rukunin musulunci shine ake cewa musulunci sai ce kai gaskiya to sai sai na amari ce sai muka yi mamakin sa yas'aluhu wal ku. ina tambayar ta kuma ina gaskanta shi abun mamaki ne. ba a sani waɗannan shari'o'in sai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da da aka gaya masa ya kamata ya ce ko oh, haka abu yake ko kuma yace na'am to in Allah ya zan ko zan yi kaga duk masu tambaya daga kauye da waye ba wanda zai tambaya manzo Allah ya kunna musulunci ya ga masa yace kai gaskiya to shi kuma zai ya gaskiya kai gaskiyar nan kenan kamar dama ka sani mutum ya gaya maka magana ka ce eh haka take kai gaskiya kenan dama ka sani kenan inda zai kuskure ma za ka gyara su wannan shine mamaki na inda a ce ma yana zaune a madina ne manzo Allah ya gaya masa sai haka ne da za a ce da can manzo Allah ya taba gaya masa amma alama ta bako ne ba a san shi ba wannan shine abun mamaki amma da aka ce musu mala'ika da jibrilu ne daga baya ai ba su yi mamaki ba don shi yake kawo manzon Allah wahayi shine malamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma anan ya zama ɗalibi don ya koyawa sahabbai yadda ake neman ilimi to sai sake wata tambaya yace ba ni labari gani da imani fa birni ayi imani na ma sai koya masa rukunin imani guda shida rukunin imani guda shida to zo da imani ma'anarsa shine qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bin jawari yazidu wa yanqutu wa ahluhu mutafawituna fi abu ne da ake faɗansa da harshe shine kalmar shahada ne sannan ake aikata shi abin da ake kudurta shi a zuciya ka kudurta duk rukunin imani a zuciya da duk abin da imani ya kunsa sannan ka yi aiki da gaban ka su aikata ka yi sallah ka yi azumi ka yi wannan shi ake cewa ne ake cewa imani kuma imani yana da tsuwa yana raguwa yana da tsuwa da tsuwan aiki yana raguwa da raguwan aikin ko da sabon Allah sannan masu imanin wani ya ci wani imani kaga imanin Abubakar ya zarta na sauran al'umma manzala ta ko da haka kana kai mumini ne wani mumini ne kai musulmi ne wani musulmi ne amma wani ya ce ka imani kai kuma ka ci wani ka ci wani imani wannan shine ma'anan ma'anan imani to amma idan aka riba su daban-daban aka raba musulunci daban aka tambayi musulunci aka tambayi imani to kana buƙatan ka faɗi abubuwa na zahiri ya zama sune ne sune musulunci abubuwa na batini kuma ya zama sune imani amma inda za a tambaye ka kawai akan imani kawai ba musulunci to ai musulunci shine imani imani shine musulunci Ana ya tambaye ka akan musulunci dole ka faɗi maganar imani to amma aka haɗa maka su wuri guda to sai ka bambanta to shi yasa amsar ta bambanta abinda aka faɗa dangane da musulunci shine musulunci ba shi aka faɗa shine imani ba ayyuka na zahiri a nan ne musulunci na baɗini ne imani amma da za a ce imani kawai to zahiri da baɗini biyu ya shiga in an ce musulunci ayyuka na zahiri da baɗini duka sun shiga shi yasa suka ce al-islam wal iman idza ijtama ka wa idza aftaraka ijtama musulunci da imani idan sun haɗu to sai a kokari a bambance su in sun rabu kuma to musulunci shine imani imani shine musulunci kawai miskini ne da fakiri ka ba wa fakirai sadaka kaga miskini ya shiga ka ba miskini sadaka fakiri ya shiga amma ka hada su wai me bambanci tsakanin fakiri da miskini wani za ka wannan ta ka ce fakiri ya fi dan dama dama akan miskini miskini shi ba da komai fakiri yana da shi abin da zai ishe shi wani ko kuma ka ce miskini shine mai dan akwai amma ba zai ishe shi wa fakiri kuma wanda ba da komai amma in daban da ma aka faɗa dukkaninsu sun shiga da fakiri da miskini gaba ɗaya to anan anan ma mazalfa sai ga sai ga maka rukunin imani rukuni na farko shine an tumi da billah kai imani da Allah me nan imani da Allah kai imani Allah nan akwai shi a billahi shakkun fatir da wal babu shakka akwai samun Allah to da haka Allah yana nan kuma kowa ya yi imani da wannan kan da kafiri da musulmi duk sun imani Allah sami mai ne sai dai mutum ya girman kai kamar um, abin da mulhidai suna girman kai su ce babu wani Allah amma ƙarya suke a zuciyarsu sun sa akwai Allah don ba su suka samar da kansu ba su sa akwai ne samar da su so babu shakka a samuwar Allah na biyu ka yi imani da rububiyan Allah Allah ke halittar nan gaba ɗaya duk abin da kake gani da kanka da sauran mutane da sama da ƙasa da bishiyoyi da dabbobi da ruwa da komai da tsirrai Allah subhanahu wataala shi Shi ne imani da rububiya. Allah shine mai halitta ala abin ala da lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin halitta dunna Allah ne al'amari dunna Allah ne ubangiji subhanahu wataala albarkatun sa ya sun yawaita shine ubangijin talibai wato mahalicin duk wani abu wanda ba Allah ba to aka zo ne kai imani Allah shi ya halittar nan gaba ɗayanta kuma ba tare da wani ya taimake shi ba shine ma'anar imani da Allah abu na uku kai imani da uluhiyyar Allah cewa Allah shi kadai ya cancanci a bauta masa babu an bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce abin nan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur abin bautan ku shi ɗaya ne babu wata da gaskiya sai Allah wannan shine ma'anar kalmar shahada to ra kalmar shahada kuma ta sake shigowa cikin imani ba abu wata da gaskiya sai Allah kuma ka bauta wa Allah shi kadai karka masa shirka sannan abu na hudu kai imani da sunayen Allah da sifofinsa Allah ta'ala yana da suna da siffofi babu wani mai irin wannan ko da abun ya zo sunan ya zo iri da Allah mai ji ne amma jinsa ba irin na kowa ba ya zarta na kowa mai gani ne ganinsa ba irin na kowa mai iko ikonsa ya zarta komai don shi ba abin da ke gagararsa amma kullum matsayin ka duniya akwai abin da zai gagare ka kullum ikon ka to ubangiji subhanahu ta'ala yana da suna da siffofi wanda babu wanda yake da irin su walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana suna ya kawo ku kira shi da wannan sunan sannan kuma ya lau ma na aidihim wa ma khalfahum wa la yahiduna bihi ilma ba wanda ya sai gaya maka hakikan yadda Allah ya tabbata da sifofin ko hakikan sifofin sai dai kai imani kawai da su Allah ta'ala shi ya san yin yadda ya siffanta da su so da babu wanda ya sani sai Allah ta'ala kama dole ka imani mai ji ne mai gani ne da dukkan sifan da Allah ya siffanta kansa da shi ko manzala ta kuma ya siffanta ubangiji Allah da shi wannan su ne ma'anar imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka imani da mala'iku ka yi imani akwai su ka yi imani cewa su dinnan an halice su da haske ne kamar ne zo da a hadisin manzala ta sama kuli mala'ika mala'ikatu min nuri wa kuli aljanu min marijin min nari wa kuli ka adam min ma wasu falau an halice mala'iku daga haske an halice mutum da aljan an halitti aljanu daga wuta an halitti mutane kuma daga abin da aka siffanta muku shine an halitti annabi adam da tako da ƙasa sannan aka halitti sauran mutane kuma daga wato ainihin mani to dole ka yi imani da cewa mala'iku su halitta ne da Allah halitte su da haske kai imani kuma bayan Allah ne masu daraja ibadu ne mukramun suna da daraja sannan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru ba sa saba wa Allah abin da ya umurce su suna aikata abin da ubangiji ta ala umarce su sannan kai imani ba wanda ya san adadin su sai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa ba wanda ya san adadin mala'iku sai ubangiji ta ala manzala kuma ya ce ya je baitul Mahmud lokacin da Isra'i da Miraji aka nuna aka baitul ma'mur sai ga shi mala'iku dubu saba'in ne suke sa kullum kuma in sun shiga yau wasu kuma gobe kuma wasu ne za su shiga ba ga ba wanda ya san adadin kenan in ka ɗauka tun daga lokacin da suka fara shiga farkon duniya har kafin har duniya ta tashi suna shiga ba za ka nisa lissafa adadin ba malakun da suke kawo ta jahannama kawai mutum mala'iku biliyan hudu ne da miliyan ɗari ta da kaga ba wanda ya san adadin mala'iku sai Allah subhanahu wata ta'ala sannan kuma kowa da aikin akwai masu ɗauke da al'arshi akwai mai kawo annabawa a yi kan mala'ika biyu akwai mai kula da ruwan sama da tsirrai mala'ika mai kayo akwai israfil mai busa a kafo akwai maliku mai gadin wuta akwai ridwanu wanda yake gadin aljanna akwai zamaniyawa masu taimaka mali ko wajen gadin wuta da sauransu su da kowa da irin aikinsa ka yi imani da su gaba ɗayansu ka yi imani da littattafai Domin ubangiji ta ala ta kwan daga sama kamar a taura ta kawo annabi musa injila ta kawo annabi musa zabura an ba wa annabi eh, annabi dawo da ita an ta kawo manzo Allah ta suma qurani kuma kai imanin alqur'ani ya shafe dukkan hukunce hukunce da ke cikin waɗancan littattafin wanda tauhidi da kitoshin da suka zo a cikinsa da cikinsu to da haka kenan yanzu da qur'ani za ka yi aiki ba da asaura ba ba da injila ba don gini ta lafi wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi mun so maka da alqur'ani da gaskiya ko yana gaskanta littattafin da suka zo kafinsa, amma yana hukunci akan wani littattafin ya shafe hukunce hukunce na shari'a na wa'insa da tafi yanzu qur'ani zaki shi sama za su ma da ya ga malamin sai na umar yana rike da wasu takardu na attaura sai ce me wanda ya ga ai takardun attaura ne na duba manzo Allah ya kushi ya kwace su yace wallahi law raja'a Musa ma wasi'ahu illa tibali ga nabi Musa zai dawo ba abin da zai yi face bi bi zai yi addini ta ba addini na zai saboda haka ƙur'ani kawai shine yanzu ba za ka duba wasu ne ta littattafan daban ba sai dai qur'ani da abin da ke bayani akan qur'ani hadisin manzon sa suna da kuma littattafan shari'ar musulunci sannan yake wa rasulihi da manzonin sa imani da manzonin Allah ya kan kunnen imani manzonin farkon su annabi nuhu na karshen su kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar da Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di mun maka wahayi kamar yadda annabi nuhu wahayi da annabawa da suka zo bayan ka to kaga annabi nuhu shine awwalur rusul farkon ainihin wato manzon kai imani ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai afdalur rusul wanda yafi kowa a cikin manzon dama ko ulul azmi min ar-rusul wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri kamar yadda ma'abota himma daga cikin manzanni suka yi wato ainihin hakuri sune annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su biyar to a cikin su biyar din kuma manzala ta shi ne na gaba sai sa ce lakal akhadna min alladina mithaqahu wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa to da ka tunda aka fara da manzon Allah ta sun sai sa Allah ya tara masa su a baitul maqdis ya musulmanci gaba ɗaya annabawan da zai migraji sai zama shine limamin su domin ya nuna musu ne daukakansa a kansu su da shi ne farko wanda kuma zai fara shiga wato ainihin aljanna sannan sai sauran annabawa su biyo baya. sannan na biyar shine al-imanu bil yawmil akhir kai imani da ranar lahira wannan ya haɗa dukkan abun da zai biyo bayan mutuwa imani da azaban kabari ni'iman kabari imani da taron alkiyama da imani da hisabi da sirati da imani da aljanna wato ainihin da wuta da dukkan rikicin da ke cikin tashi alkiyama kai imani da shi to shine ka imani da tashi alkiyama to ne shine shine wasu min bil qadri khairihi wa sharrihi ka yi imani kuma da kaddara alkhairinsa da na sharrinsa menene kaddara kaddara shine ilmun lahi bi shay'i qabla wuqu'ihi wa kitabatu fi lawhin mahfuz cewa kowane abu kafin ya faru Allah ya san dama zai faru kuma ya rubuta ma a lawhin mahfuz cewa abin zai faru to kai imani da wannan wannan kuma imani da kaddara kuma yana da rukunai guda uku guda hudu kai da Allah ya san komai kafin ya faru ka yadda ya rubuta a lalzin mafus kafin abun ya faru ba wani bakon abu bane don abu ya faru Allah ya sani alam ka alam anna Allah ya lau ma fi samai wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir Allah ya sa abin da ke faruwa sama da ƙasa yana cikin littafi ya rubuta shi lalzin mafus abu ne mai sauki a wajen Allah ta'ala sannan ka yadda da mashi'ar Allah Abin ya faru ne da ganin daman Allah wa ma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ko ka ga dama ka ya fi Allah ga dama kafin yayi sannan ka imani Allah ta'ala shi ne ya samar da abu shi ya nita abun ko da kai kai shi da hannunka ba don Allah ya samar da shi ba kaddara shi wanda zai yi ba inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ko da abu da kaddara ne ya faru Allah ne halicce ku da abun da kuke aikatawa gaba ɗaya wannan abubuwa guda hudu ne ma'anan guda shida sune rukunin imani amma da yake khairi wa sharri alkhairinsa shine kamar musulunci Allah ne kaddara kai imani shi yasa ka zama musulmi ayyuka na gari kana yi Allah ne kaddara maka nimomi da kake samu a duniya na arziki da lafiya da komai Allah ne kaddara maka haka nan kuma sharri sharri Allah shi kaddara ai kafirci a duniya ba kin karfin ka kai da munafurci da sabon Allah da wasu masihu da rashin lafiya da talauci mai tsanani duk Allah ta'ala ne ke kaddara shi inda bai ga dama ba abin da zai faru wannan shi ke nuna mulkin ubangiji subhanahu wa ta'ala to in kai imani da wayannan rukunin guda shida to shine kai imani da Allah subhanahu wataala ingantaccen imani amma in ka dau ɗaya baka dau ɗaya ba kai ba mu'mini ba dole kai imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar lahira kai imani da kaddara da za ka imani da sauran gaba ɗaya baka imani da kaddara ba to da baka da imani shi yasa wasu mutane sun bayyana a busra wato a can iraki suna cewa ai abu yana faruwa ne ba da kaddaran Allah ba wai shi Allah baya sanin abu sai abun ya faru a zamanin sa ba ya ka samu wa'annan mutane a kasar Iraki wai sai abun ya faru Allah yake sani to sai wasu daga cikin su sai suka je suka je aikin haji daga ci akwai ya Yahya bin Ya'mur suka je aikin haji sai suka ce ina ma mu samu wani daga cikin sahabban manzon Allah mu tambaye shi dangane da wannan fitinan ana son a canja aqida mu samu wani sahabi mu tambaye suna shiga masallaci sai suka karo da Abdullahi bin Umar suka ce ga sahabin manzala ta sama suka ce ya abu abdurrahman akwai wasu mutane a iraki waɗannan mutane ya ƙara'una alƙura suna karanta alƙura'ani don ta ƙafaruna ilma suna tonkan ilimi ma'anar tonkan ilimi ba su da ilimi wato cikakke hadisi sai dai a can kotan a can kotan a can kotan kaga wannan shine alamar bid'a a da domin dan bid'a in zai maka wa'azi ba zai dauko maka tarkar ya koya maka imani musulunci rukunin imani ka iya sallah zakka azumi aikin haji ɗabi'unka masu kyau ba a'a can kowa zai yi ko kwaya biyar ko shida ko kwaya biyu duk inda zai wajen kuma a kansu zai yi abu ɗaya ko ya ce zai ga muhimmancin zikiri ko a mahimmancin abun nan imani yin waliyai ko mahimmancin wani abu haka zai ɗauko maka wasu abubuwa kawai kamar musulunci ya takaita a kansu to ko tawaye wa shugabanni ko makamancin wani amma in dai ilimi ne na hakika za a koya maka ilimin addini ba sun ke za a dinga maka ba ni ba abin da za a bari sai dai wannan mutanen ga halin su tun kin su suke to amma suna cewa Allah ta'ala baya sanin abu sai abu ya faru me za ka ce abdullahi bin umar suna tambayar abdullahi bin umar dangane da waɗannan mutane suna cewa inna al'amra unuhu al'amari sabo ne Allah baya sanin abu sai abu ya faru idan bai da kaddara ta ya zama jahili kenan kafin abun ya faru tun da ya faru ne ya samu ilimin wannan kaga da musulman Allah ba subhanahu wa ta'ala Abdullahi bin Umar yace idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni idan ka da wayannan mutane ka ce babu ruwa na da su kuma kuma babu babu ruwan su yace kuma wallazi yahlifu bihi Abdullahi bin Umar law anfaqu mithla udin zahaban ma qabila Allah minhum hatta yu'minu bil qadar da za su samu kuɗi kamar dinari kamar dutsen uhudu su ba fi sabilillahi Abdullahi bin Umar yake na rantsa da wanda Abdullahi yake rantsuwa da shi shine Allah ta'ala Allah ta'ala bai zai karbi wannan ba daga gare su sai sun yi imani da kaddara wato ba wani aikin da Allah zai karba in su imani da kaddara ba sai ce baba na bani labari sai koro hadisin sayyidina Umar shine baban sa sai karanta musu wannan hadisin da muka karanta yanzu Su da ka yi baka imani da kaddara ba ibadar ka ba inda za ta je aikin ka ba inda zai je kuma ba za ka kai labari ba ranar alkiya dole ka yi duk abin da zai faru Allah ya sani kuma shine ya kaddara shi karka ya zo ne ya kwace maka wato ainihin imanin ka to za mu tsaya a nan amma ba mu gama sharhin hadisin ba sai darasi mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. kuma wadda salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a bai tambaya da farkon ke cewa bayan sallama malam kwanakin baya ka yi magana a kan zargi tsakanin miji da matarsa har ka ba da misali da wajen matsalolin tambaya ta ita ce idan mutum yana bin harkar gidansa sau da kafa shin hakan laifi ne domin ni a cikin gidana na kan yi haka har ma wani lokaci na kan karbi wani yanzu in bibiye shi in ga abin da suke yi da shi na alkhairi ko sharri shi wannan ba na daidai ne kuna wuce gona da kai بسم الله والرحمن والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هذه أبيت أن قول هنا في ذلك الديانة أو التربية فتجد الله amma bin wannan kwakwafin naka ba shi ne zai sa su daina abin da suke yi idan sun fahimci kana zuwa, a shi abin da suke yi za su yi biliti za su za su abin nan za su za su shafe shi kafin a zaukar sannan kuma in sun fahimci kana tuhuma su sai su je a su ko sun yi kowace ba ma ai kana ganin sun yi ne sai su yi kinka amma ka nuna ka yarda da su ka amince da su ka tsora su akan tarbiyya ka nuna musu haɗarin abin kawai su da kansu ya zama suna jin tsoron Allah ya suka bari amma in za ku bari don tsoron ka ne ba to sai in kana nan ne ba za a yi ba in ba ka nan kuma za a yi amma in ka sa musu tsoron Allah da kana nan da ba ka nan duk ɗaya ne wa to da ka ni kuskure ne nake gani mutum ya dinga ɗaukan wawai ya dai sai na zuba su aka kira su sannan wani su aka ma masu sai su ne suka tura da su aka ta a idan misali ba sa barci ne suna rike da wayoyi har karfe ɗaya na dare ko biyu na dare kace a bari ba bari ba wannan za a yi za ka iya kwace wayar misali sai ka je ka ta sun karfe goma ko karfe tara amma ba wai bincike kullum da ka dawo ka zuba ba to da kawo matarka ne ko ko ko yayan tarbiyya kan tsoro Allah ko shi ne malami ga kowa kowa muku ittaqillah ayu ma kun daga ji tsoron Allah duk inda kake magana ta kare haka nan mace a cewa tana bibiyan wani mijin ta ni aje ajiye ta zuba a ta ita ganin wakar da wani so kai masa da sai haje ko Allah wannan ne. amma in abu ya bayyana maka ba wai ka ba ta na wannan kofin ba to wannan kuma lalle ka hau iska a kai kuma kai faɗa a kan ka sai ka rasa amma ba sai da za ka dinga bibi wanda bibi wanda ka bibi wanda ko da kuma ya kan sa mutum kuma ya ji ma ba ya kare yin wannan laifi amma kan nuna ka yarda da ita ko ka yarda da su kunya ya su ji a su ga cewa ka ga cewa sun yi wannan abu sai ka ga ana jin tsoron ka kuma ana jin nauyin ka ana jin duniyan ka to ta ka ne za ka iya tafiyar da su a mai tambar daga bakin ta assalamu alaikum ma ina da dukiya kuma ina son in ba da wannan dukiya a bana kuma ina da ɗan uwa na dangi wanda ba da tabbacin rike a bana domin na ba shi duka amma bai cika sharuɗa rike wannan dukiya ba To kamala idan ba ba shi kulawa da wannan dukiyar ba na jira bai wa wani wanda babu da dangantaka tsakanina da shi wanda kuma mutane suka tabbatar min da cewa mai riko amana ne fara shin na yi laifi ba wani laifin da kai ba ya da kai zumunci na wajibi sai ka tsora mutum a kan ka ko ka tsora ɗan ka a kan ka wannan ne amanar ne in ɗan ka yana da amana lallai shi fi cancanta a kan wani da zuwa amma ba da amana kowa ya kaje ka ɗauka ba musulunci bai haramta maka saboda haka in ka je ka ba wani yana juyawa ɗan uwan ma kuma sai ka kyautata masa gwargwadon abin da Allah ya kore maka amma ba wajibi bane ka ba sai ka ba shi zai lalata kaga za a yi babu kenan to wannan ka je ka ba wani daidai ne na a wannan kuma yake cewa salamu alaikum shi ya haɗa idan mutum zai sanya kati a waya aka ce masa idan ya amfani da wasu lamomi za a bashi mana shi ma da wannan daidai da shari'a to in kamfani ne suka kira su na kyauta ba na maza ko tura da ta karne bonus din bonus din ne ba ya tara ta yi ba za ka yi amfani da wasu kati za a ƙara da wasu nambobi za a ƙara maka akan abin da ka sai a wannan sun ka dama su kyauta da amma lokacin bonus din rage maka karfin unit din ake yi abin da ɗari biyar din za ta maka in an mai da ita dubu ɗaya ita ne dai dubu ɗaya za ta yi ba wani ba wani kawai a lissafi ne aka tsara maka amma kuma a sabis ɗin za ka ga in kai lissafi babu wani tsari da aka yi maka to kaga wannan yaudara ne irin na kamfanoni kawai wannan baya halatta amma in dai za a ƙara maka babu laifi don kamfanin sai in ka sai kaza za a baka kaza ko za a ƙara maka ba ganin kamfanoni na kasuwanci suna da fatan da suke ba a da don kake adadi kaza kana da kaza wannan duk ba maka ba ne amma kar a sa yaudara a cikin. a wannan malam barka da warhaka tambaya ta ita ce idan mutum yana tare da sa a ɗaki daya ya kasance wannan din yana amfani da tafarnuwa shi kuma bai son wani tafarnuwa shi wannan mutum ya yi laifi ne kamar wanda ya shiga masallaci da tafarnuwa a bakinsa ko suna da bambanci to bambancin su shine a masallaci zai cutar da mutane da yawa a ɗaki kuma da mutum ke ne ko amma a gaskiya bai kamata ba tunda shi ba a son warin tafarnuwa to lokacin da baya nan ka ci tafarnuwanka warin ke fita kafin ya dawo sai ka daidaiti lokutan da ba za ka cutar da shi ba idan ka ci tafarnuwa in kuma babu wannan lokacin to gaskiya kamata ka kame tafarnuwa ba ita kaɗai ba ne magani ko dai ka haƙe ta ba sai ka tauna ta ba ba za ta yi warin da take yi don tauna ta kai ba ko ka haƙura da ita ka nemi wani magani ko da za ka cutar da ɗan uwanka musulmi kuma ba a da ta ka cutar da shi. Ah, wannan ya so bayanan suna da yawa amma a takaice suke cewa salamu alaikum malam shawara ko jan hankali akan zama aure ni ne nake da mata ta da muka yaro daya muna zaman lafiya sai kuma Allah ya da ni da karayar arziki wannan ya kai ga wannan mata ta ta je ta zubar da shi sannan mana biyu ba ta fi shawarwari na da abin da nake gaya mata ba ta aikatawa da kai ga ta jazumarta ta ambaci kalmar inuwa a kanta ba ta koma kan hanya ba a dai kai ga ambaci kalmar shika ta ita bayan gida ba da abin da ya kai daga wani makura ba da ina shawara da wani gida wannan yana da cikin halayen mata galibi idan mutum da mai arziki ne yana iko da iyalansa ne talauce in ya talauce kuma sai zama ko ya kare arziki sai zama magana ta bata da tasiri ka wa wa kamar o wawa wani to gaskiya kamata su ji tsoron Allah ya jigi daga Allah ne da ti ga jigi duk daga Allah ne so aure ibada ne Allah ta ala riga shi zaman targa maza a yi in kuma mijin ki a ki shiga aljanna in baki masa babu kaza ki wannan kawai ne abin da mutum za ta duba ba arzikin mutum ko iliminsa ko ni matsayinsa a cikin al'umma ko ya miji ke yake ko matsayin ki dole ki masa da'a dole ki masa dai. Allah ta'ala ne wajabta miki haka yace ar-rijalu qawwamina qawwamun 'ala an Ba ka shine sarki akan ki bayan da kika to da ka wannan kuskure ne abin da sai kuma lalata zamantakewa ga aure amma shawara da zan bashi shi zo Allah ya dage da sana'a ya dage da sana'a wani lokacin mutum in Allah ya zama karyan arziki kuma sai ke kafa wai Allah ya jarrabe shi to ka ga sai jaraba ce ta tafiya in wannan bai yi ba ka canja wannan idan akwai wani gari da za ka je ma ka samu kuɗi arzikin ka ya farfaɗo ba a garin da kake ba ka kaura ma ka koma a sarki ko ka dinga zuwa kan nadawa idan lam ajin fi baldatin ma uridu fa indi li kura a kuma rika in zo gari ma samu ke zo sai ka tafi wani gari to ka zage ka tsaya ka nemi abun kanka kar ka dogara da tunani cewa wai kai Allah ya jarabe ka da karyan arziki mutum ne wani suka karya suka sake farfadowa kuma da ba za ka ka buga can ka buga can domin me ka dawo da martaba ba idan ka samu kuɗin kuma shawaran da zan baka ne, farkon abin da za ka yi ne ka ƙara aure farkon abin da za ka in ka ƙara aure ka karya zubin wannan matan da suke maka wadata shi ke nan ka ƙara da su dole in ka taimaka bai da ma wanda za ka ba to za ka bara ka dawo da kuma dole ka taimaka biyayya da za ka yi ka zama magidanci ke da sai a dinga zaka a kan to biyayya ma yau ana son wai ko shi suna son ka fi gwaninta a cikin biyayya da zaɓa a amma kar ka zauna da mace ya gama bayan ta kai arzikin ka ya ka ko ya farko kuma ka ci gaba da zama da ita kaɗai to ka ga za ka mallake ka kuma ka samu ɗan matsala ya kama kwarin wani a da ta sha yi wannan shi ne shawara ta ka nemi sana'a ka ci gaba da neman kuɗi ko da ina za ka jar Allah farfesa dai ka samu rufin asiri ko da asirin ka bai dawo kamar da ba kuma kana samu ka ƙara wai. wannan ya zama kana rike ta saboda ƴaƴanta ne kawai amma ban ce ka zalunce ta ba ban ce ka hana ta haƙƙi ba to masu neman addu'a Allah ya jawo bukatun suna kai kuma Allah ya da bukatun su kai ya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم علينا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يشركون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين